Hukumar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta bayyana takaicinta a kan yawaitar makamai a hannun jama'a wanda ta ce shi ke ruruta wutar rikici a wasu sassan jihar. A cikin 'yan kwanakin nan dai da aka samu tashin hankali a wasu unguwannin cikin garin Jos, bayanai sun nuna da cewa jama'a da dama sun mallaki makamai ba bisa ka'ida ba, lamarin da ya haddasa rasa rayuka da ƙone dukiyoyi da dama a sassa daban-daban a garin Jos. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau Joseph Lengman ya ce gwamnati da hukumomin tsaro za su dukufa wajen tabbatar da jama'a sun mika makaman da ke hannunsu. wannan abin da ya faru dai abin da ga ita al'umma abu ne gaskiya da kuma kowa ya kamata ya nuna ba ta rasa kai zaman lafiya kamar da muka saba cewa ya fi zaman na sarki kuma gwamnati na kokarin da ta kawo sabon da zaman lafiya na kware amma kuwa kamar akwai mutane wa'ansu mu da ba sa son zaman lafiya na kware a wannan jiha shi yasa shi da muke tashin hankali na kwanan nan. To akwai yawaitar makamai musamman a hannun al'umma duka me gwamnati take don tabbatar da cewa wato ko dai an kwata waɗannan makamai ko dai dai al'umma ba su mallaki makamai ba. In akwai makaman nan a ƙasa. wallahi zaman lafiya da muke na bara mu same shi ba ba abu mai kyau bane a ce an tara makamai an ajiye su a gida ana wani shiri wannan ya nuna cewa babu zaman lafiya ba yanzu ba ba gobe ba zai iya zaman to jibi ko sati mai zuwa ko shekara mai zuwa wallahi wannan abun zai zama mana wani bala'i ne na musamman gashi muna gani ai wannan dan tashi da aka yi irin makamai da aka ci da ana yaki da su ai abun abun abun ya wuce gona da saboda haka mataki da na musamman kuma gwamnati za ta yi iyakacin kokarinta don ta ce cewa ta karfi ko ta kwace duka makamai da aka koye a gidaje musamman a Jos North da Jos South a ƙaurarin barikin daji dalili ko shine aka ci gaba da su gaskiya babu wanda zai tsira a wannan jiya ko kuma a wannan al'umma saboda haka ina kira da babban murya kar al'umma su yarda da irin wannan mu san da wani abu wallahi ba zai yi wannan yakin ko kuma ya cimma buya ya nasara da ababen da ke faruwa shi kadai dole ne mu yi aiki da jami'in tsaro dole ne al'umma kuma ta da kai har ma ga bangaren ita wannan eh, zance na koye makamai makamai a gidaje dole mu ciro wannan makaman dole mu nemo su mu ciro su domin a mika wa gwamnati a mika jami'in tsaro domin zaman lafiya na gwari da tabbata a wannan jiha. To akwai sakonnin karya da na gaskiya waɗanda al'umma ke aikewa wanda suna ingiza wutan wannan rikicin. Gaskiya kin ga wannan eh, labarbaru na karya da ake yawo da shi ta gari ne sosai da na kaɗan ba. Yana kawo tashin hankali da tunani na banza a al'umma saboda haka wanda suke amfani da irin wannan musamman da ake da social media da kuma masu gidajen rediyo da ke plato kira muke da babban murya don Allah a yi kula don Allah kar a je a ɗauko wani labari ba da gaskiya ba a banza ba zo ta kama da damuwa in dalilin ko shi nan ta bace ba kowa shi ne jita dole ne mu haɗa kanmu mu ga cewa mun ci ma burin wannan Kwami na tsara ga irin waɗannan mutane da suke kawo labarbaru na karya. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau Joseph Langman. A halin da ake ciki kuma jami'an tsaro da ke aikin yasar wani tafki da ke yankin Duradu a karamar hukumar Jos ta Kudu sun gano wata mota kirar bus mai cin mutane goma sha takwas a cikin tafkin. A makon jiya dai jami'an tsaron sun gano motar tsohon tsohon janar Idris Alkali a cikin tafkin da ya bace a cikin jihar Plateau ranar uku ga watan jiya Duk ƙoƙarin da na yi don jin ƙarin bayani daga kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato Manjo Umar Adam ya ci tura domin kuwa na kira wayarsa bai ɗauka ba. Na kuma aika da saƙon karta kwana amma har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto bai maido min da ansa ba. To sai dai dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin jihar Filato ta sanya a ƙananan hukumomin Jasta Arewa da Jasta Kudu daga ƙarfe goma na yamma zuwa ƙarfe shida na safe na ci gaba da aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.